akwai bambanci tsakanin karancin abinci da kuma yunwa. Eh, masu sauraro za su iya mamaki menene bambancin su. Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da Muhammad Awul Suleiman ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a wannan shirin. Kadir Armoni zai cibiya ce mai bincike a kan karancin abinci a yammacin Afirka da yankin Sahel. Wannan cibiya ce ta haɗa gwiwa da gwamnatin tarayyar Najeriya da Majalisar Ɗinkin Duniya suka gudanar da wani bincike. A cikin rahoton binciken da ta gabatar cibiyar ta faɗa cewa daga yanzu zuwa watan Agusta, 'yan Najeriya miliyan goma sha tara da ɗigo hudu a jihohi 21 ne za su yi fama da karancin abinci gami da Abuja babban birnin tarayya. Cibiyar ta ce jihohin 21 da matsala za ta shafa su ne Abia, Adamawa, Bauchi, Benue, Borno, Edo, Enugu, Plateau, Jigawa, Gombe, Kano, Kebbi, Kaduna, Katsina, Cross River. sauran kuma su ne Legas, Neja, Sokoto, Taraba, Yobe da Zamfara, da kuma Abuja babban birnin tarayya. Daga cikin waɗanda matsala za ta shahuwa har da 'yan gudun hijira kimanin dubu ɗari hudu da goma sha shida. A cewar cibiyar tuni dai mutane miliyan goma sha hudu da ɗigo hudu ne ke fama da ƙarancin abinci yanzu haka a waɗannan jihohi. Kuma daga cikinsu dubu ɗari uku da tamanin da biyar su 'yan gudun hijira ne. Akan wannan ne muka tattauna da ƙwararren masanin harkar noma domin jin yadda za a iya yi matukar hanci. Haka kuma mun ji ta bakin wasu bayan Allah da suka bayyana irin tanadin da za su yi. Koyaya jama'a suka ji da wannan rahoto kuma wani irin tanadi suka yi? da farko yaya ake fama da matsalar rashin abinci gaskiya akwai faman matsalar rashin abinci da talaucin rashin kuɗi da ke damun mutane a ƙasar nan ga abinci yana tsada ya kamata gwamnatin ƙasar nan ta dubi talakawa inda ta yi ta ne ta zaɓe su kuma har yanzu dai ba su gani a ƙasa ba to kai wani tanadi kake yi tunda an ce nan gaba kaɗan abin zai tsananta eh to tanadi yanzu dai muna dai fafutuka a wurin Allah kuma gwamnati ya kamata ta tallafa ma mutane gaskiya yadda ya kamata ga dama na da tunkarwa mutane ba su da taki ba su da abinci babu tallafin taki babu na abinci to abinci a Najeriya dai yanzu ya yi wahala amma ga talaka saboda haka hukumar najeriya muna so ta taimaka talaka da takin da zai noma abinci ki samu kamar yadda suke faɗa a yi noma a samu abinci mu dogara da kanmu a ƙasa to tanadin da nake muna addu'a ga ubangiji Allah ya kawo mana sassauci domin abin da ake nufi a rayuwa sai idan Allah ya so an samu saukin sa tanadin kuma da muka yi muna nan muna fafutuka yadda Allah ya sa muke nema a gurin sa Allah ya kawo mana yadda mu wahalar abinci kan wata abu ne mai girma gaskiya a ƙasar nan kamar game da hauhawan farashin kayan abinci yakan kawo wannan wahalar abincin gaskiya saboda yanzu kamar ni idan na zo zan siya yanzu ba wai karfi nake da shi ba ina sayan iya daidai abin da naga zan iya ci a wannan lokacin to idan na je na siya yanzu washe gari na koma kasuwa zan ƙara siwa sai in ƙara samu farashinsa ya ƙara tashi to gaskiya wannan abun ba ni kadai ba ma dukkan wani al'umma da yake kaman karfi na yake haka ba zai ji daɗin wannan abun ba to kai wani tanadi kake yi tunda an ce nan gaba kaɗan abin zai tsananta. So mutanen da za su fuskanci wannan matsalar a iya Najeriya ne ko kuma duniyar ne gaba ɗaya. Jihohi ashirin da ɗaya aka lissafa cewa za su fuskanci wannan matsala a Najeriya. kuma ciki har da Abuja. To, to, ni dai babban tanadi na da zan yi shine a kullum idan na fito gurin nema na Allah ya bani abun da zan samu na ci gaba da saving kar wannan abun ya zo ya riske ni nima ina cikin wannan yanayi. Za ka rika ajiye kuɗi. Yawwa zan rinka kokari nima ina dan ajiyewa kar in zo in fuskanci wannan lamarin da za a shiga daga ciki. Ko da wannan lamarin zai zo ya same ni to ya kasance yana da dan abun na a ciki har Allah ya kawo sassa sassaucin wannan abun. Eh to rashin abinci kan gaskiya muna fama da shi sosai a ƙasar nan ga tsada da yi. Mu matsalar mu watsa da shi ne gaskiya. Kuma muna kira gwamnati gaskiya a yi mana abin nan adalci muna so abinci dan sako sakamakon yadda talauci ya yi mana katutu gaskiya. To kai wani tanaji kake yi tunda an ce nan gaba kaɗan abin zai tsananta. To tsarin da muke yi muna da nema gaskiya tunda dai muna kan nema a kowane lokaci ko ba kuma muna addu'a Allah ya sassauta mana al'amura. Eh, matsalar abinci a ƙasar nan dai kowa riga ya san ƙasar nan tana cikin wani mawuyacin hali na rashin abinci tanajin da muke yanzu ya danganta kashi da kashi saboda mafi akasari mu da muke karkara mun fara dawowa daga rakiyan cewa sai mun shuka abin da lalle yana bukatan taki ra'ayoyin wasu bayan Allah kenan a su da Muhammad Awal Suleiman Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna jin Shirin Najeriya a yau ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahinmu na sada zumunta a facebook.com aminiyatrust da twitter.com aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko TuneIn Radio ko kuma Apple Podcast. Sannan kuma kuna iya sauraron Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon Freedom a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. Aminiya rediyo na intanet a bar saura. Yanzu ga bayanin ƙwararren masanin harkar noma da na tattauna da shi wanda ya fara da faɗin sunan shi kamar haka. Ah, sunana Profesa Muhammad Faguci Ishiyaku, ni ne shugaban cibiyar bincike na noman ah, zamani da ke a ah, jami'ar Ahmadu Bello a nan Zaria, wato IAR. Da farin harko me za ka ce game da wannan rahoto shin ya baka mamaki ko kuma ya dai kaji? duk da dai ba zan iya cewa da kaina zan iya tabbatar da sahihancin wannan labari ba domin tushen da na same shi amma waɗanda ake jin suke da alhakin buga rahoton cibiyoyi ne waɗanda suke da tasiri an san su da karamci da kuma faɗin abin da ya kamata wannan kuma dai shi abin da rahoton yake kunshe da shi ba wani abin mamaki ba ne ba kuma sabon labari ba ne ganin cewa tsawon shekaru a ƙasashen nan da ma ƙasar najeriya wacce ake ganinta tana da kwakwar tattalin arziki da hanyoyin samun kudaden shiga sauran ƙasashe na yammacin afirka da tsakiyar afirka saba da wannan zagaye na karancin abinci ko kuma in ce yunwa zuwa ga waɗansu 'yan ƙasashensu. kusan kowane lokaci da zaran bazara ta kunno kai ko kuma daga tsakiyar damina ko ƙarshen damina akan iya samun wannan abin sai dai alkaluman da suka fito da shi ne ba zan iya tabbatar da sahihancin su ba amma dai wannan al'amari ba abin mamaki ba ne ba musamman ma mm-hmm. idan aka yi la'akari da ah, musabbaban da dalilai da suke wanzar da kawo cikas wajen wadatar da abinci a ƙasa da kuma samar da samun abincin wa kowa da kowa akwai muhimman dalilai da ake lakari da su na farko samun kowa a ce yana da aikin yi na kansa wadda aikin nan zai sama masa kuɗin shiga wala Allah albashi ne ko riba na sana'a da yake yi da zai sama masa dalilin samarwa kansa da iyalinsa abinci na farko kenan na biyu idan ba sai zai yi ba a ce yana da gona da jari da zai iya zuwa shuka ya duka ko ya biya a noma masa abincin da zai ci da kuma bukatun da zai biya na uku samun aminci da tsaro da zai ba shi daman ziyartar gona da abin da ya shafi inda ake samar da abinci waɗannan su suka tattaru suka samar da wanzuwar samar da abinci a ƙasa. To da duk lokacin da ka samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku da na ambata suka yi ƙaranci ko kuma ma aka rasa su. To abin da zai biyo baya shi ne irin wannan sakamako da muke gani wadda muke gani shekara da shekaru a al'adance abin da muka saba gani shine karancin noman gona a noma gonakan noma wa mutane da dama musamman a waɗannan jihohi da aka kirga yana da tasiri sosai ba kowa yake samun gona ba sannan biye da bayansa shine ba kowa ne yake iya samun jari da zai saka a wajen noma abin da zai ci abinci da shi ba waɗannan su ne dalilai. To, a lallai ne muhimmin al'amari ne a ce idan mutane da yawa kusan a ce kashi goma daga cikin ɗari kenan idan da mutum zai yi la'akari da alƙaluman yawan mutane a Najeriya na mutane miliyan ɗari biyu, wato miliyan sha tara ya yi kusan kawo kamar ɗaya bisa goman kason mutanen ƙasar kenan. wannan dole ne duk wata hukuma da ke da alhakin wanzar da rayuwa mai inganci a ƙasa ta ɗauke shi da muhimmanci ta kuma gano dabaru da yadda za ta yi ta shawo kansu. Mm-hmm. Yawwa. Ina so kuma hajiya na ƙara bayani akan cewa akwai bambanci tsakanin ƙarancin abinci da kuma yunwa. Mm-hmm. Eh, masu sauraro za su iya mamakin menene bambancin su. yunwa ita tana faruwa ne ta sanadin dan adam ya kasa samun abubuwan da zai amfani da su har ya kai ma inda zai samu abinci ya sa a bakin salatinsa tana iya yiwa fatara ce amma ga abincin nan a kasuwa amma bayi da kuɗi ko ba ta da kuɗin da za ta iya sayan abincin nan to ita ko shi a gare shi ana yunwa sannan tana iya yiwa babu abincin ne kwata-kwata ba a noma ba abincin bai samu ya zo ga kasuwa ba ma kwata-kwata wannan shi ake kira karancin abinci a ra'ayina abin da ake fama da shi a waɗannan wurare da ake magana da alƙaluman da ake magana a kansu mutane ne waɗanda suke fama da yunwa wato kenan samun damansu na kai abinci a bakinsu ya karanta dalili kuwa tana iya yiwa aljihunsu ba zai iya sama musu abincin ba amma ba wai ana nufin babu abinci ne a ƙasa ba. Hmm. Yawwa, Profesa ganin cewa ga dai wannan rahoto an gabatar da shi kuma ga dukan alamu a kamar yadda rahoton ya nuna wannan matsala ta yunwa za a ci gaba da fama da ita har zuwa watan Agusta. Shin kana ganin za a iya shawo kan wannan matsala a su matakan da za a iya ɗauka a rigakafin faruwar wannan hasashe da rahoton ya yi ko kuwa? Eh, akwai su. Shi ya sa ma gwamnatin tarayya take ta gina rumbunan tanadin abinci na kota kwana irin wannan yanayi da yake faruwa yanzu. Takan ciro waɗannan kayan abinci ta sa su a kasuwa ta saida wa jama'a don su samu abincin su. Shekaru aru-aru ana yin wannan. amma yadda ake yin sa yakan haifar da wani karya amfanin gona ta yadda kuma yake wahalar da manoma waɗanda suke noma shi yasa muke kiran cewa gwamnati ta tabbatar da ba wa mutane ne kuɗin ko kuma sama musu dalilin samun sayan abinci maimakon a kawo abinci yadda abin da aka noma zai karyar da darajarsa warwa irin yadda ake yi shekaru baya. duk da cewa ana so ne a magance wani wata matsala to kuma ba shi da kyau kuma a sake haifar da wani matsalan kuma babban matsalan da ake fama da shi ne yanzu na karancin kuɗin sayan abinci ne ba wai shi karancin abincin ba akwai abinci amma kuɗin da za a sayi shi shine karanci to gwamnati ta san yadda za ta daidaita waɗannan ah, a gurguje mafita a nan shi ne a samu kamar su yadda suka haifar da wannan rahoto sun sun suwa ne ne waɗannan mutum miliyan sha tara ɗin a samar da yanayi da za a samo su su kai tsaye a kai musu taimako a tabbatar da cewa an kawar da su daga barazanar wannan yunwa da za su fuskanta daga nan zuwa watan takwas watanni ne masu yawan gaske wata biyar ake magana duk lokacin da ka samu ɗan ƙasa ko kuma jerin 'yan ƙasa ɗaya bisa goman ƙasa a ce suna fama da tunanin me za su sa a bakin salatinsu da idan garin Allah ya waye to wannan ƙasa to kuma samun gudunmawansu waɗannan mutane wajen gina ƙasa ba zai samu ba. Farfesa Muhammad Faguji Isiyaku kenan shugaban cibiyar binciken noman zamani a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Da kuma wannan bayani na farfesa muka ka ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman, ni Halima Jimiro ke sallama da ku, ku huta lahiya.